To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji kashi na biyu na tattaunawar da muka yi da dan majalisar wakilai ta Najeriya Abdulsamad da Sufi inda ya bayyana matakin da majalisar dokokin kasar ke ɗauka kan yanayin matsin rayuwa da 'yan kasar suke ciki. Za ku ji cikakkiyar tattaunawar haka kuma za mu kawo muku shirin tubalin tsaro kafin daga bisani mu buɗe muku layukan tarho domin kira a bayyana ra'ayoyi. To amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum ga labaran duniya. Hukumar majalisar ɗinkin wato hukumar kula da al'amuran banki haure ta iom ta yi gargaɗi cewa alƙaluman mutanen da suka rasa muhallinsu a sudan ya kusa zarta miliyan goma yayin da rikici da matsananciyar yunwa suka bazu a faɗin ƙasar shugaban hukumar ta iom a sudan muhammad rafat ya ayyana rikicin da yake ruruwa a sudan da mummunar bala'i ga biladama a yau juma'a a geneva daga port sudan ya, ya gana da manema labarai cike da alhini kuma da bukatar gaggawa ya ce today i'm not just a representative of a un agency Yau ba a matsayin wakilin IOM nake magana ba yau ina magana ne a madadin miliyoyin 'yan Sudan waɗanda rikici ya wato rikicin da yake ci gaba da ruruwa ya sauya musu rayuwa har abada. An raba kan iyalai an ɗaiɗaita al'ummomi sannan babu tabbacin yadda makomar rayuwarsu za ta kasance nan gaba. Mutane suna shan wahala sosai a sanadiyar wannan rikicin kamar yadda ya faɗa. hukumar iom ta ce sama da rabin mutane miliyan 9.9 da suka kaura a cikin sudan mata ne sannan sama da su yara ne bugu da ƙari kuma ya ce sama da mutane miliyan biyu sun gudu kasashen da ke makwabtaka inda makwabtaka da sudan din inda suke neman mafaka musamman kasashen chadi sudan sudan ta kudu da misra Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu a kan karin tallafin soji ga Ukraine na dalar Amurka miliyan 225 domin tallafawa dakarunta yayin da suke fada don kare kansu daga mamayar da Rasha ta mamayar rasha a kusa da kharkiv bisa wata sanarwar da aka fitar yau juma'a wannan shine karo na shida da shugaba biden ya amince da baiwa ukraine karin tallafi tun bayan da ya rataba hannu akan kudurin samar da karin matakan tsaron kasa. tallafin ya kunshi na'urorin kare hare-haren sama makaman atilari da harsashe motocin silke na yaƙi da sauran kayayyakin yaƙi zai kuma taimaka wajen inganta tsaron saman wato tsaron saman ukraine wanda zai taimaka mata kare layukan wutar lantarkinta wato daga hare-haren rasha sannan zai daɗa ƙara wa ukraine ƙarfi a filin daga bayanan da sanarwar tashi da kenan. a gefe guda kuma a wurin taronta na kasuwanci na farko a st petersburg wanda caesars ta kirkiro da ke zaman wata kofar kulla dangantakar kasuwanci da turai la'akari da cewa kasashen yamma sun yanke hulɗa da ita rasha tana neman mai da tattalin arzikinta da yawansu ya kai dala triliyan biyu zuwa manyan kasashe kamar china da saudiya sannan a zango mai nisa kuma tana duba yiwuwar zuba jari a zimbabwe da afghanistan yakin ukraine ya haifar da taɓarɓarewar dangantaka mafi girma tsakanin rasha da kasashen yamma tun bayan rikicin da ya auku tsakanin su a 1962 a sa'ad da haɗaɗɗiyar daular soviet ta saida wa cuba makamai masu linzami sannan takunkuman da kasashen yamman suka kakaba mata ya tilasta canjin da aka fuskanta a karnin da ya shafi dangantakar tattalin arzikin rasha tun bayan da peter the great ya yi shimfiɗar sabon ƙasar wato na rasha sannan ya ayyana st St. Petersburg a matsayin babban birnin kasar a farkon karni na 18 shugabannin rasha suka amince da wato suke suka amince da kasashen yamma don samun fasahohi zuba jari da dabaru duk da yake mamayar ukraine a 2022 ya tursasawa shugaba vladimir putin karkata hankalinsa ga kasashen asiya da sauran kasashe da ba na yamma ba wato a sa'ad da abin da kremlin ta ce amurka da sauran kawayenta na turai sun dakile harkokinta na tattalin arziki an tsare akalla ma'aikatan jin kai na ƙasa da ƙasa goma sha takwas cikinsu har da 'yan asalin ƙasar yemen su goma sha ɗaya masu aiki a majalisar ɗinkin duniya a wasu jerin hare-haren da yammacin hare-hare da yammacin jiya alhamis bisa rahotannin jami'an gwamnatin yemen da wata kungiyar jinkai cikin wani rahoton da suka wallafa a adireshinsu na yanar gizo kungiyar da ke bibiyar haƙƙin bil'adama mayun tare da ayyana tushen bayanansu sun ruwaito cewa mayakan kungiyar houthi bangaren tsaro da leƙen asiri sun kai wasu samame lokaci guda a babban birnin kasar yemen sana'a da kuma birnin hodeida sada da amran kungiyar ta ce samaman da aka kai ya yi harin 'yan asalin kasar yemen ne masu aiki da majalisar ɗinkin duniya da sauran kungiyoyin jinkai na ƙasa da ƙasa jami'an da ke ɗauke da makamai sun kai samaman gidajen ma'aikatan sun yi masu tambayoyi sannan suka kwace wayoyinsu na da na'urorin kwamfuta kafin suka tafi da su cikin motocin soji. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A shirinmu na rana mun so mu kawo muku tattaunawa da ɗan majalisar wakilai ta Najeriya daga jihar Sokoto Abdulsamad da Sauki wato abdulsamad da suki wanda ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu na washington dc inda dazu ya soma bayyana yunkurin da suke yi na ganin an koma tsarin shugabanci na prime minister a nigeria a maimakon tsarin da ake kai na shugaban ƙasa mai cikakken iko a ci gaba da tattaunawar da suki ya bayyana damuwar 'yan majalisar dokokin akan mummunan halin matsin rayuwa da 'yan nigeria suke ciki sakamakon wasu sabbin tsare-tsare da gwamnatin bola ahmed tinubu ta fito da su da suka soma tun daga matakin janye tallafin man fetur da kuma irin matakan da 'yan majalisar ke ɗauka domin tunkarar matsalar. Eh, to gaskiya mu kaga ko jiya an kai kuduri gaban majalisa game da wannan tsarin hmm. kuma shugabanninmu na adawa su haka wannan kudurin cewa yanayi gaskiya yan najeriya ba za su ci gaba da wannan yanayi ba saboda haka gwamnati ta zo ta duba a tabbatar da an gyara lamarin da ake ciki kamar yadda ka ce kuɗin lantarki kuɗin abinci kuɗin komi ya tashi kuma ba abin da ya karu ga al'umma komi ya tashi amma babu abin da ya karu so mun ce a duba na shugabannin adawa su zuwa kai wannan kudurin kuma muna kan shi kuma shi mataki za mu dauka da Allah in ba a yi wani abu kamar wannan kudurin da mu haka ba da yawan baki mu aka kudurin nan jiya majalisa na akwai irin wani haɗin kai da ake yi a irin tsarin majalisa wanda za ka ga wasu lokuta akwai abin da ake kira bipartisan kamar irin nan idan akwai wata matsala wadda ta tunkaru za ka ga an samu haɗin kai wasu lokuta yan adawa kaɗai in suka haɗa kansu sai su yi murya mai ƙarfi wasu lokutan kuma sai a yi abin da ake kamar yadda nace din bai fata sai haka abin bai ma da alaka da wata jam'iyya ka fito sai a samu a ga cewa an yi gurguzu wuri guda an tunkari gwamnati tun abin kuna da wannan ƙarfi a majalisar dokokin Najeriya. Eh to mun fara wannan bisa ga wannan dokar da muka fara ta parliamentary system. Eh in ka duba tsarinmu na parliamentary system mu sittin mun ka fara amma da yawa sun shigo mu. to in ka duba wannan babu magana jam'iyya babu magana eh, na hito daga nan bangare na hito duk babu mm. bipartisan shine mun hada kuma shine muke kan wannan tsarin saboda mun san shine tushe shine shine matasha ga tsarin da muke so mu samu game da harkar ta Najeriya canji so wannan ya samu karbuwa kuma wannan kullun ba yana wuya mu kwana uku ba mu tattauna ba eh, me mahita menene next line of action to wannan muna kan shi wannan shi mun shi wannan Allah da so shi na hada maka wannan kuma da Allah muna ganin shi ne hidar da zamu na kawo ci gaban al'ummar haka muka fata in Allah da. Na'am a wace irin dangantaka ke wanzuwa tsakanin majalisa da kuma bangaren zatarwa a Najeriya? A to ni a matsayina yanzu na dan adawa gaskiya abin da zan ce mu dai mu bai kwanta ba. In ma akwai wani kyakkyawan fahimta tsakanin su mu hankalin mu bai kwanta ba kuma shirye muke mun hidda tsare tsaren mu waɗanda za mu hito a matsayinmu na 'yan adawa. na kawo ci gaban al'umma in gwamnati bata dauki wani mataki ba cikin lokaci kalilan kuma wannan kudirin mun kai shugaban majalisa tare da yawan bakin mu jiya aka tattauna shi kuma amince cewa za a duba waɗannan tsare-tsaren da muka kawo ko bukatun da muka kawo na al'umma mu na Najeriya saboda idan ba mu yi ba to Allah ɗaya san zai biyo ba kuma dole mu mu ɗauki mataki mu idan mun san illar da annan na rashin magantawa game da yanayin da ake ciki. akwai wani mai fashin baki da muka yi fira da shi kwanan nan mm. ah, wanda ya bayyana yana magana ne a daidai lokacin da shugaban najeriya ya kai ziyara a majalisar dokoki inda ya rattaba hannu kan sabuwar dokar amfani da tsohon takin najeriya wanda yake ganin shi wannan mai fashin baki yana ganin ta ba wannan ne lokacin da ya dace ba abin da ya damu mutane ba ga abin da ya damu mutane amma sai aka ji majalisar suna magana takin najeriya ni ma bai da wannan tsarin ba kuma ban ji daɗin shi ba amma da yake muna da doka ko constitution da ake bi amma gaskiya ko nan majalisa eh, da yawa ba su amince da abin nan ba me yasa saboda ai ba yanzu kamata aka ba irin wannan yanayin da ake ciki ai akwai abubuwa da dawa da sun kashe hayan mutane ka na faɗa maka babu babu rana za a shiga majalisa ba akai kuduri na rashin tsaro ba ko an ɗauke wani nan ko an kashe wani to yanzu ne za ka kawo mana takin Najeriya ka ce a canza tsakanin da Allah shi mutane ka bada wannan ni wannan ni dai a matsayina ban amince ba kuma da yawa 'yan majalisa ba su daɗin wannan abin nan ba su amince da wannan Abdulsamad da suke kenan dan majalisar wakilai ta Najeriya daga jihar Sokoto. To yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba wato tubalin tsaro. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba batun yaƙi da 'yan ta'adda a yankin tafkin Chadi da dakarun ƙawancen ƙasashen yankin wato multinational joint Task force ke fafatawa. toma dalla A watan Afrilun da ya gabata ne dakarun kawancen kasashen yankin tafkin chadi wato multinational joint Task force ta fara farmaki mai take operation Lake sanity kashi na biyu a kokarin da take yi na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen yankin kawo yanzu mai ake ciki major general ibrahim sallau ali shine babban kwamandan wannan runduna ga kuma karin bayanin da ya mana mun fara operation nixon 2 ne ran 23 ga watan afrilu akalla yanzu ne kusan sama da wata daya muna wannan operation a lokacin da muke operation mun samu mun yi nasara mun shiga wasu wurare kamar zannari tunguma doron nera da wurare ma daban-daban wanda ba zan iya ambata ba yanzu kuma allah ya ba mu nasara mun ceto mutane da dama musamman mata da yara kuma an samu kwamanda na 'yan ta'adda wanda ya miƙa kauya duka-duka dai a halin yanzu zan cewa mutum 176 su suka miƙa wuya kuma akwai wasu wanda muka kama kuma muna gudanar da bincike a kansu wanda su wannan ba su miƙa wuya ba amma muna zargin su muna tunanin cewa suna da hannu a cikin ah, ta'addanci da ke faruwa a tafkin cani ko nawa ne adadin mata da kanan yara da aka ceto a wannan farmaki? kamar yadda na akwai mata da yawa kamar shekaru jiya can mata da yara 44 aka ceto a yankin mongolo kafin wannan ma akwai wasu suma da aka ceto sama da kusan hamsin suma su akalla za a cewa kusan 100 yanzu mata da yara an ceto su daga wannan area a baya bayan nan dai 'yan ta'addan boko haram da iswap sun baiwa mutanen yankin kukawa wa'adin cewar su fice daga garin ko kuma duk abin da ya same su su suka so to kome wannan runduna ke yi akan wannan batu eh to bayan mun samu labari game da kuka sani su 'yan ta'adda sun je kukawa sun ce mutane su bar garin amma wannan abin karya ne kawai sun je ne don su razar mutane su kore su amma a hanyar su akwai mutane suna rayuwarsu a kukawa kamar da ka sani wasu ne dai suka bar yes gwamnan jihar borno shi ma ya je bayan an ina jin shekarar jiya ya je gurin ya kara jaddada mutanen cewa kar su damu insha Allah muna tattare da su za mu ba su security da duk abin da ya kamata muka cewa sun tafiyar da rayuwarsu kamar yadda suka saba a kukawa. General Ibrahim Sallau Ali ya kuma yi ƙarin bayani akan irin kalubalen da suke fuskanta a wannan fafatawa. Eh akwai shi kan gaskiya. Na ɗaya akwai kasan inda muke operation din nan sahara ne. So yawanci muna samun matsala mu suna samun matsaloli wajen tafiye mu a wannan area yawanci sukan suna kafewa sai an ɗauki lokaci sannan a fito da su akwai kuma kasar tsibirai a lake tudu ne kwari kuma sakwai ruwa ne to wannan ba ko cikin mota ba ce za ta iya bi ta wannan gurin kwale-kwalen da ma za a amfani su dole su zama musamman su za a samu wanda ba su iya aiki a wannan gurin saboda kasar wasu wuraren ruwan ba zurfi so injin na speedboat haka ba zai iya aiki sosai ba so wasu ma ba ma iya amfani da injin ba dole kawai da kwale-kwalen za a amfani so da buku da kari kuma akwai ƙalubalen goma da 'yan ta'adda suke yawan dasawa yanzu ma muna samun labarin cewa su da suka dasa ba bumabuman wasu guraren masu manta suna shiga ciki abin yana kashe su to wannan su ne matsalar da muke fuskanta a wannan area na tafkin jami'a amma duka wannan insha Allah ba zai hana mu aikin mu ba dakarun za su jajirce za su kokari su ga cewa mun kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a tafkin chadi allah su yarda yan ta'addan boko haram da iswap dai a galibi na huce su akan faran hula yayin da duk dakarun mnjtf suka farmasu to ko mai janar zai ci akan haka eh kasan wannan aikin tsaro da muke yi ba aikin soja bane ba kawai aiki ne na kowa da kowa dole ya kamata al'ummomi su rika bamu bayani su rika gaya mana suna kiran mu suna bamu information da intelligence ya kamata da mu kare su in ba su gaya mana cewa ga 'yan ta'adda suna nan zuwa ba ko kuma sun samu wasiƙa ko wani rahoto cewa 'yan ta'adda suna so za su zo garin su ba da za da sani ila sai sun tafi garin sun gama abin da za su yi sun tafi kafin mu sani amma in suna gaya mana kan lokaci kaga za mu ɗauki matakai wanda zai ba mu dama mu kare su mu tabbatar cewa ba a samu wani um, iskila ba insha Major General Ibrahim Sallau Ali babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi. To kome masana tsaro ke cewa mai bincike kan shanun tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel Dr. Yahuza Ahmad Getso na bin diddigin wannan farmaki na Operation Lake Sanity kuma ga abin da yake cewa a kai. Wannan uh, yar manuniya ce da take nuna irin yadda wato wannan yanki na tafkin Chadi kasashen da suka shafi wannan yanki suke yin aiki tare. kuma da irin haɗaka da kuma haƙura da rungumar juna da kuma fahimtar bambance-bambancen da yake tsakaninsu wanda hakan yana daga cikin abubuwan da ya daɗe yana kawo tarnaki akan gudanarwa da kuma tsarin yadda suke gudanar da aiki kuma abu na gaba shine wannan yana nuna cewar wato ana samun nasara kuma ana samun wato kwarin gwiwar amfani da tattara bayanan sirri waɗanda ake amfani da su ba dare ba rana domin ganin cewar an yi abin da za a fitar da daga rogo sannan abu na ƙarshe a yar manuniya tana ƙara nuna yadda wato shugabannin yankin na waɗannan ƙasashe suka damu da halin da al'umma ke ciki na halin rashin tsaro wanda kuma wannan faɗi tashin da suke da kuma wannan sakamako da ya fara bayyana yar manuniya tana nuna cewar in allah ya da an bi hanyar da za a fitar da ita garo. dr yahuza ahmad getso kwararre kan sha'anin tsaro. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gudumawar da Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi ya bamu wato jami'in sadarwa na wannan runduna. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Hassan Maina Kaina sashen Hausa na muryar Amurka ne kuke tare da shi a nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 na iya kuma samu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Lokaci yayi da zamu ba ku damar kiran waya kuma kamar kowace ranar Juma'a a yau kofa a buɗe take. Ku yi magana akan duk maudu'in da kuke da bukata. Lambar da za a kira mu ita ce sifili biyu a gafarce ni lambar da za a kira mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a so mu saka alamar tarawa wato plus da kuma ɗaya kafin a saka lambar kuma yanzu haka muna tare da mai kira daga kaduna salamu alaikum